الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تدرك الهبات وبعفوه تقال العثرات بارئ الكائنات وفادر السماوات وأشهد أن لا إله إلا الله رفيع الدرجات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوفى الخلق في طاعة واخبات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي اليمن والمكرمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إنه عيد الفائزين للخاسرين عيد المصلحين للمفسدين فازوا بثواب الله ونعيمه الذي أعده للصائمين فهنيئا لمن صام وقام وتصدق وأحسن البر والصلة بالناس إنه يوم التهنئة والتعزية وتهنئة لمن صلى وصام وتصدق وقام ووصل رحمه وأطاع ربه فهنيئا له والفرحة كلها له وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وتعزية لمن قصر وفرد في رمضان وخرج منه ولم يغف ولم يغفر له تعزية لمن فرد في نصرة الحق وأهل الحق إنه يوم يرفع قدر أناس ويخفض قدر آخرين جاء العيد ليذكرنا بأن الأمار هكذا تطوى فبعد قولنا اللهم بلغنا رمضان اليوم نقول اللهم تقبل منا رمضان وهكذا مضى رمضان سريعا وهكذا تمضي أعمار الناس فلا تغتر أيها الإنسان يعني بدنياك وبما أعطاك الله إياه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر عيد يذكرنا بأن الفرحة الحقيقية إنما هي لمن أطاع الله وتقرب إليه الفرحة لمن تفضل الله عليه بتوفيق لطاعته وعبادته قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عيدنا يذكرنا بالبر والصلاة بالعطاء والإحسان بالإنفاق والإسعاد بهموم الناس وهاجتهم والإحساس بمحن وشدائد وبلايا الآخرين والوقوف بجوارهم والسد عنهم ورد الحقوق إلى إلى إلى المظلمون أو إلى المظلمين عيدنا أيها الإخوة يذكرنا بتميز الأمة وتفردها بشريعتها التي أكملها الله لها تعالى فكان عيد الفطر والأضحى بديلا عن أعياد أهل الجاهلية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيدنا الحقيقي يوم يعطف الغني على الفقير يوم يكف الناس عن الحرام يوم يتصالح الناس ويتسامحون يوم يتحاب المسلمون فيما بينهم يوم يحافظ الناس على ما يرضي ربهم لا ما يغضبه يوم يشعر الناس بهموم الناس يوم تحافظ المرأة على إفتها ولا تطلب إلا رضا مولاها يوم يفهم المسلم أن كل يوم يضيء فيه ربه فهو يوم عيد الله رسائل إلى الإخوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الرسالة الأولى إلى من صام نهار رمضان وقام ليلة لا تضيع اللذة التي وجدتها في رمضان لا تحرم نفسك من أمال الخير وصل الصلاة والحفظ عليها وكن صاحب تهجد واستغفار حافظ على قراءة القرآن وختمه ولا تنس نسيبك من القرآن صم ستة أيام من شوال لتثبت أنك عند الله إن يعني عبد لله ولست عبدا لرمضان عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرسالة الثانية إلى كل الشباب الذين وجدوا صحبة صالحة من خلال المساجد لا تضيئوا أصحابكم الطائعين واصبروا أنفسكم معهم واحسنوا إليهم وكونوا معهم في البر والإحسان والطاعة رسالة الثالثة إلى كل من تصدق وأحس بهموم الناس لا تقطع صلتك بالمجتمع كن مطاعا وتذكر أن ملائكة الله تدعو للمنفقين كل يوم اللهم آت منفقا خلفا نسأل الله أن يخلف علينا وعليك الخير الرسالة الرابعة إلى كل من تورط في الحرام من قول أو فعل أو مال أو حتى مساندة لظالم وفاجر تذكر يوم الحساب الذي يقول الله عنه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لن ينفك أحد من البشر لا تركا إلى الظالمين فتمسك النار أيها الله عباد الله الرسالة الخامسة إلى الفتاة المسلمة والمرأة الطاهرة التي وجدت لذة في عفتها وستر نفسها في رمضان لا تفرئي في عفتك مهما كانت الشهوات والفتن والملذات الرسالة الأخيرة إلى رجال السياسة ونحن نواجه أيام الانتخابات فحذار الحذار أيها السياسيون أن تطلبوا المناسب من أجل مصالحكم الشخصية بل تكون من أجل مصلحة دينكم وأمتكم وكذلك المنتخبون عليكم بانتخاب رجل صالح الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ni'imta mu ya cika mana ni'imominsa ta hanyar ayyuka nagari da muka yi a wannan kwanaki da suka shuɗe da falalarsa da kyautarsa da ahuwarsa ga abubuwan da muka ba daidai ba muna godiya ga Allah mahalicin halittu mahalicin sammai ina shaidawa ba abin bauta da cancanta sai shi wanda yake daga darajar mai daraja ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne mafi cika da'ar halittu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da aminci su tabbata a gare shi da alayensa, da sahabbansa da ma'abuta dama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan idi idi ne na wanda suka rabauta ba hasararru ba idi ne na wanda suka yi gyara suka yi aiki na kwarai ba ɓatattu ba ba wanda suka yi barna ba wanda suka rabauta da lada na ubangiji suka rabauta da ni'iman nan da ya tanadan mu masu azumi ba mu ne muku marna muna maku hani'an da azumin da kukai da tsayuwar da kukai da sadakar da kukai da kyautatawar da kukai da sadar da zumunci har wa yau wannan idi muna taya ku murna rana ce ta farin ciki ta taya murna ga wasu kuma rana ce ta jaje da jajanta ma wasu muna taya murna ga wanda ya sallaye azumi ya sadaka ya tsayuwar dare duka dan Allah ya sadar da zumunci ya yi ɗa'a ga Ubangijinsa muna taya shi murna da farin ciki da wannan rana Allah ya karba mana ya karba maku Allah ya karba mana kyawawan ayyukanmu yau rana ce ta taya bakin ciki da jaje ga waɗannan da suka yi sakaci a Ramadan ba su tsaya suka ba da wajibin da ya kamata su bayar ba Ramadan ya wuce ba a gafarta masu ba muna masu jaje da wasu sakacin da suka yi Allah ka tsare mu da wannan sakaci ya ƴan uwa musulmi akwai abubuwa da shi wannan wata da wannan idi yake tuna mana ya kamata mu tuna da su kar mu manta abu na farko shine mu sani haka ake ɗauke rayuwa haka ake naɗa lokaci kamar yadda kwanakin nan suke shuɗewa kwanan can muke cewa Allah ka kai mu Ramadana yau kuma muna cewa Allah ka karɓa mana aikin da muka a Ramadan wannan kwanakin haka suke haka nan kwanakin suke wucewa yadda ramadanan nan ya wuce da sauri haka nan rayuwata da rayuwarka za ta wuce wannan zai sa kar mu rudu da wannan duniyar lallai mu tsaya mu nemi lahiran mu tun lokaci bai kure mana ba wannan rana ta idi tana tuna mana farin ciki na hakika shine ga wanda ya ɗa'a ga Allah wanda ya nemi kusanta zuwa ga Allah wanda ya nemi falalar Allah da dacewarsa kamar yadda Allah ya ce qul bi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un farin ciki ba na ka sa kaya ba kaɗai, ka ci abinci a babban farin ciki shine aikin ɗa'a ga Allah a wannan rana ta idi karka koma ruwa karka je kai abin da zaka rushe ladanka karka je kai abin da zaka rushe abin da ka gina a Ramadan wanda kake fata ya zama sababin shiga ka aljanna wannan rana ta Idi tana tuna mana biyayya da da'a da kyautata ma 'yan kuwa da aiki da ihsani miƙawa da ciyarwa da dukkan waɗannan ayyuka da tunawa da wanda suke cikin damuwa da biya masu buƙatar su da mu sani cewa wannan shi zai sa mu ci gaba a sauran wata goma sha ɗaya mu riƙa abin da muke a ramadana har wa yau wannan wata yana tuna wannan kwana na yau na idi yana tuna ma wannan al'umma cewa wannan shari'ar ta musulunci wacce Allah ya cika mana ita daga ciki wannan idi na ƙaramar sallah da babbar sallah wacce Allah ya canza mana daga idi na jahiliya wanda ake ihu ake zuga iyaye ake yanke-yanke ake abin da bai dace ba Allah ya canza mana da idi na farin ciki da wannan sallah da muka yi raka'a biyu da kabarbarin da muka yi duka a cikin mizanin mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd idi na hakika yan uwa shine wanda ya tausaya ma miskini a yau shine wanda ya kame daga ayyukan haramun shine wanda ya kyautata tsakanin shi da yan uwansa musulmi aka yafe ma juna aka yi ma juna abuwa aka nuna ƙaunar juna tsakanin musulmi aka kiyaye haƙoƙi da ke tsakanin al'umma haƙƙin ubangiji haƙƙin manzo abinda Allah zai yarda da mu ba abinda zai fushi da mu ba yau wasu matasan suna nan da shirin cewa za a je a rugun ɗimin sallah a fara ayyuka na fasadi cakuɗan maza da mata a riƙa saƙo jiya ana cikin sallah ana cikin tahajjud yau kuma ana cikin sabo wannan ba shine idi na musulmi ba idi wanda aka shar'anta mana sune abubuwan da na faɗi mata ta kiyaye mutuncinta yadda ta kiyaye a ramadana da hijabinta da abin da Allah zai yarda da ita wannan shine idi wanda Allah ya yarda da shi kai duk lokacin da za ka yi aikin ibada Allah ya yarda da kai ya karba daidai wannan lokaci wasu malamai suna cewa idi ne a gare ka ma'ana wani lokaci ne da za a taya ka murna a taya ka farin ciki sai sako a takaice zuwa ga wannan al'umma sako na farko shine mu sani duk wanda ya tsayoye azumin ramadana ya tsayuwar dare to kare yadda ya rushe wannan zaƙi da daƙi da ya ɗanɗana na wannan lokaci da kuma aikata ayyuka na saƙo a bayan wannan wata lallai mu ci gaba da wannan azumin na nafirfili yana nan mu ci gaba da tsayuwar dare tana nan da sadar da zumunta da sallah cikin jama'a da yin tahajjudi da istighfari mu kiyaye karatun Qur'ani karka yadda ka kaurace ma qur'ani domin qur'ani shine alaka ka da mahalici har wa yau kar mu manta da azumin nan guda shida wanda annabi ke cewa wanda ya azumci ramadana ya bibiye shi da azumi shida kamar ya yi azumin shekara saƙo na biyu zuwa ga matasanmu Allah ya musu albarka sun sami da yawa matasa sun cika wuraren tafsiri sun cika wuraren ƙiyamun laili to muna sun sami abokantaka da yara nagari a masallaci a wurin tafsiri to su rike su sune abokansu kar ka koma wurin wancan abokin lalatacce wanda zai ja ka gidan kwallo zai ja ka wurin shan ganye wanda zai ja ka zuwa wurin tsinantaka ka dawo ka ci gaba da abokantaka da wannan da kuka hada a masallaci wurin tafsiri ya matasa akwai kalubale a gare ku kun zama abin tausayi muddin kuka bar Allah kuka bar manzo yanayin da muke ciki matashi yayi hasara ka rike Allah ka rike manzo ka rike hanyar magabata sai Allah ya taimake ku a rayuwar ku ta yau da kullum sako na uku zuwa ga dukkan wanda yayi sadaka ga miskinai yaji cewa lalle miskinan nan ashe su ma da kai azumi ka ɗanɗana yunwa ka ji abin da suke ji kasan ashe suna da bukata to lalle kakka yanke alaƙa ka da miskinai ko bayan ramadan ka rika daurewa kana miƙawa sadaka ta ta ɗau'i sadaka ta yau da kullum ta ciyarwa ta miƙawa ta tufafi da sauransu ka sani kullum Allah na saukar da mala'iku guda biyu suna addu'a suna cewa ya kai mai ciyarwa Allah ya mayar maka sannan ɗaya na cewa ya kai mai riƙewa Allah ya tarwatsa dukiyarka mu kiyaye wannan ciyarwa yana ƙara ma dukiya albarka saƙo na hudu zuwa ga duk wanda ya sakaci cikin ramadan ya aikata ayyukan haram da faɗansa ko aikinsa ko da dukiyarsa har ma ya taimaka ma fajirai da azalumai to ya tuna wata rana fana nan zuwa ranar da Allah ke cewa kowanan ku zai zo mana shi kadai kamar yadda muka halice shi ma'ana ka gyara ka tuba ka sani idan ramadana ya zo bai sa ka gyara ba to sai yaushe za ka gyara ka tuna waccan ranar sai ta sa ka gyara ɗan uwa har wa yau karka karkata zuwa ga azzalumai azzalumai wuta za ta shafe su gobe kiyama karka yadda ka kai kanka inda wuta za ta taba ka saƙo na kusa da na ƙarshe zuwa ga mata musamman 'yan matanmu da suke karatu a matakai daban-daban na makarantu na yau na zamani lallai su kiyaye mutuncinsu su kiyaye tsarkin da Allah ya yi masu da wannan hijabin za ka ga yara cikin ramadan 'yan mata duk suna sanya hijabi wasu hadda niƙabi sun kame kansu cikin ramadan to ki ci gaba da kame kanki a sauran watanni goma sha ɗaya a duk jami'ar da kike a wata makaranta da kike a cikin unguwarku da inda za ki ki kare mutuncinki allah zai taimake ki ya baki miji na ƙwarai sako na ƙarshe ku yi haƙuri na tsawaita muku saƙo zuwa ga 'yan uwanmu 'yan siyasa su ji tsoron Allah muna fuskantar zaɓuɓɓuka da za a yi musamman na sama wanda lallai suna buƙatar ku ji tsoron Allah ku tsaya a hirɗinku ku yi siyasa ba ta addini ba kana musulmi ka ce ba ruwanka addini daban siyasa daban wannan kuskure ne ya zama za ka nemi matsayin da za ka nema don ka taimaka ma addininka da al'ummarka da yankinka ba kana neman matsayi don ka taimaka ma maslahar kanka ba ya zama wannan shine manufarka wannan wahalar da kake ci faɗi tashin da kashe kuɗin da mitin ya zama ka sanya Allah a ciki sannan ku kuma masu zaɓe ku ji tsoron Allah ku zaɓi mutum don halinsa na gari don cewa zai taimaka ma al'umma ba wanda za ku zaɓa don cewa zai ba ku wani abu ba zai maka wani abu a'a ka zaɓi mutum wanda zai taimaka ma al'ummarka wanda zai kawo ci gaba a ƙasanmu da yankin mu kuma mu haɗa da addu'a ita addu'a makamin mumini ce Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai Allah ya zaɓa mana wanda za su kula da addinin mu, da mu, da jama'ar mu, da mu, wanda suka san ciwon kanmu ba wanda za su je su sai da mutuncin mu ba zan yi addu'a ina fata ku amsa <coughs> ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اجعل الجنة مثوانا وأورثنا الفردوس الأعلى وادخلنا الجنة دون حساب ولا عذاب يا كريم يا وهاب يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا من الثابتين على عبادته بعد رمضان وأن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل سوء وبلاء وأن يصرف عنا وعن بلادنا سفاهة السفهاء وجهل الجهلاء وسوء المعيشة وشر الغلاء اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في الأرض انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أكذف الرؤب في قلوب الكافرين واشغل الظالمين بأنفسهم عن عبادك المصلحين الظالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين وأرنا عجائب معونتك في عبادك المصلحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وصائر بلاد بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وافزنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اجعلنا إخوة متهابين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين طهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء واختم بالصالحات أعمالنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين